gari lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar democrat a chicago shugaba biden ya bayyana donald trump a matsayin barazana ga demokuraɗiyya a najeriya rundunar 'yan sandan kasar ta gayyaci shugaban kungiyar kwadago ta nlc joe ajero saboda zargin daukar nauyin ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa Har a Najeriya hukumar kula da yanayi ta kasar NIMET ta yi gargadin samun ambaliya a wasu jihohin kasar sakamakon mamakon ruwan sama da za a samu kwanan nan. Wannan ruwa da za a yi ba kakkautawa zai sanya magudanan ruwa da dama ba cika damuwa da yashi shi ba za su ciki inda daga bisani ruwan nan zai malala. a jamhuriyar Nijar ana sa ran fara jigilar man da kasar take fitarwa ta bututun mai daga Benin to ko me 'yan kasar ke cewa a yi taka tsantsan ba sai an fara ba kuma daga baya wata matsalar ta ƙara kunno kai kuma a ƙara riya kuma a hito a faɗa ma 'yan ƙasa gaskiya al'amarin ga inda aka tsaya ga inda aka kwana kuma ga inda za a tashi To za kuma mu kawo muku rahoto kan yarinya 'yar shekara tara da aka yi wa fyaɗe har ta rasu a Kano, amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karantu maku labaran duniya. Suna na Rabi'atu ka. Shugaba Biden ya hau kan dandalin babban taron jam'iyyar Democrat da ke gudana a Chicago, yayin da cikin annashuwa da murna dandazon mutane da ke wajen suka rika maimaita kalmar mun gode jo. A cikin jawabin nasa mai cike da kwarin gwiwa, shugaba Biden ya bayyana Donald Trump a matsayin barazana ga demokradiyya. Ya ce a cikin shekara hudu shi da mataimakiyarsa Kamala Harris sun yi kokarin mayar da Amurka bisa turbar da ta dace. Kamala Harris zai ta yi takaitaccen jawabin godiya ga Joe Biden ɗin. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation. Ta ce, na gode, Joe. Da jagorancin ka mai cike da tarihi an gode da sadaukar da rayuwarka da kai wajen bautawa ƙasa har abada za mu kasance masu maka godiya. Shugaba Vladimir Zelensky ya ce dakarun kiran sun kwace iko na sama da murabba'in kilomita 200 na yankin Rasha tare da ƙauyuka 92 a yankin Kursk. Mr. Zaleskin ya ce hakan na nufin barazanar da Rasha ta yi na ɗaukar fansa ba gaskiya ba ne. Ya kuma roƙi abokanansa da su ba shi damar amfani da makamai masu cin dogon zango domin samun damar ƙara dannawa cikin Rasha, inda ya ce hakan zai taimaka wa dakarunsa da ke fagen daga. Ukraine is now digging in, building defenses and blowing up bridges. Wakilin BBC ya ce Ukraine na ƙara kutsawa cikin Rasha tare da samar da kariya ta hanyar kama wasu yankunan. Wani bincike da BBC ta gudanar ya gano cewa har yanzu musulman Rohingya marasa rinjaye a Myanmar na fuskantar rikici. Bayan mummunan harin da aka kaddamar kansu da ya sanadiyar mutuwar gwamman mutanen su mako biyu da suka gabata. Wasu shaidun gani da ido da suka tsere zuwa dashi bayan sanya musu bam sun shaida wa BBC cewa 'yan tawayen arakan sun kai masa hari da jirage marasa matuka a lokacin da suka yi kokarin guduwa sai dai kungiyar da take yaƙi da sojojin miyamma ta musanta hakan wani bidiyon bayan tashin bam din ya nuna garokin gwamman mutane waɗanda su mata ne da ƙananan yara Wani mutum da harin ya kashe wa yaro dan wata goma sha takwas kenan yake cewa sojojin miyamma da 'yan tawayen arakan na kai mana hari mu 'yan Rohingya harin kuma da yake kashe mu kullum. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyar Hamas ta bada sanarwar kashe manyan jagororinta a yayin wani hari da Isra'ila ta kai a sansanin 'yan gudun hijira na Alshati da ke yammacin zirin Gaza a jiya Litinin. Hamas ta bayyana su a matsayin abokan aikin shugabanta Ismail Haniye, wanda aka kashe a babban birnin Iran mako uku da suka gabata. Sai dai Isra'ila bata ce komai kan batun ba. Ko a watan Afrilun wannan shekarar an kashe 'ya'yan Mr. Haniye uku da jikokinsa hudu a wannan sansani. Sarkin Maroko Muhammad na shidda ya yi afuwa ga manoma kusan dubu biyar da ake zargin sun noma wiwi ba bisa ka'ida ba. Ma'aikatar Shari'a ta tabbatar da sanarwar masarautar gabanin hutun ƙasa na yau Talata. Maroko ta kasance tana yaƙi da noman wiwi ba bisa ka'ida ba yayin da ta sanya kanta a matsayin babbar mai samar da tabar wiwi bisa ka'ida domin amfani da ita a ɓangaren kiwon lafiya. To ƙarshen labaran duniyar kinan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Shugaba Biden ya hau kan dandalin babban taron jam'iyyar Democrat da ke gudana a Chicago, yayin da cikin annashuwa da murna dandazon mutanen da ke wajen suka rika maimaita kalmar mun gode Joe a cikin jawabin nasa mai cike da ƙwarin gwiwa shugaba biden ya ce shawara mafi kyau da ya yanke a tsawon rayuwarsa yana aiki ita ce naɗa kamala harris a matsayin mataimakiyarsa ga rahoton raliya zubairu 'ya'yan jam'iyyar democrats dai sun rika tafi sosai tare da yin shewa suna cewa suna matukar ƙaunar joe a lokacin da shugaban kasar amurka ya hau kan dandamali domin ya yi jawabi magoya bayan jam'iyyar ta democrats ya san kuma kara yin tafi sosai tare da jinjina ma joe biden a lokacin da ya share hawaye ya kuma rungumi yarsa kafin ya bayyana godiyarsa a wani jawabi mai karfi da ya yi shugaba biden ya bayyana donald trump a matsayin barazana ga demokradiyya yana mai cewa ba za a sake samun tashin hankali a siyasar kasar ba ya ce shi da mataimakiyarsa kamala harris sun taimaka wajen dawo da amurka kan turba I stand before Ya ce na tsaya a gabanku a wannan dare mai muhimmanci domin na faɗa muku cewa demokradiyya ta samu ci gaba. Demokradiyya ta sauke nauyin da ya rataya a kanta. Kuma yanzu ya zama dole a kare ta. ita kuma ita takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrats kamala harris wadda ba a yi zaton za ta yi jawabi ba ta jinjina wa shugaban kasar amurka mai barin gado wanda ya sauka daga takarar shugaban kasa a watan da ya gabata ta kuma kira ga jama'a da su haɗa kai a matsayin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin samun galaba a zaben da za a yi a watan nuwamba mai zuwa Looking I see the beauty of our great nation. Ta ce idan na kalli kowa abinda nake gani shine kyawun al'ummar ƙasarmu mai martaba. Mutane daga kowane lungu na ƙasarmu da kuma kowane bangare na rayuwa sun hallara a wannan wuri. Kuma a watan Nuwamba mai zuwa za mu sake haduwa tare da magana da murya guda. Mu ayyana cewa mun yi gaba. to sai dai dubban masu zanga-zangar nuna goyon bayan Falisdinawa sun tsaya a wajen babban ɗakin taron inda suka buƙaci Kamala Harris ta ɗauki mataki mai tsauri akan hare-haren Isra'ila a zirin Gaza. Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To muna kama waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta gayyaci shugaban kungiyar kwadagon kasar NLC Joe Ajero saboda zargin daukar nauyin ta'addanci da kuma cin amanar kasar. Cikin wata sanarwar sashen karta kwana na rundunar ta yi gargadin cewa za ta cafke shi idan ya bayyana. Ga rahoton Imam Sale. wasikar gayyatar mai ɗauke da sa hannun wani babban jami'in rundunar acp adamu ma'aza a madadin mataimakin kwamishinan 'yan sandan da ke kula da sashen karta kwana da tattara bayanan sirri na rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ana gayyatar Mr. Ajero domin amsa wasu tambayoyi game da zarge-zargen da ake masa da suka haɗar da ta'addanci da kuma ɗaukar nauyin aikata laifuka ciki har da na intanet da kuma uwa uba cin amanar ƙasa. Sanarwar ta ci gaba da cewa idan ka ki amsa wannan gayyata zai zamana ba mu da wani zaɓi face kama ka. don haka muna buƙatar ka mika kanka ga ofishinmu na unguwar guzafe da ke babban birnin najeriya abuja da misalin karfe goma na safiyar wannan rana ta talata duk ƙoƙarin da na yi idan jin ta bakin shugabannin ƙungiyar kwadagon najeriya nlc bai kai ga gaci ba sai dai a baya ƙungiyar ta zargi rundunar 'yan sandan najeriya da ƙaddamar da yaƙi a kanta ta hanyar kai wani sumame shalkutatta da ke babban birnin najeriya abuja ta kuma zargi gwamnati da kokarin yi mata landan a harkokinta na cikin gida wajen san rage wa'adin shugabannin kungiyar imam saleh sashen hausa na bbc a abuja najeriya To a jihar Kano ma'aikatar kula da harkokin mata da yara da kuma masu bukata ta musamman ta ce za ta tabbatar an yi wa iyayen yarinyar nan da aka yi wa fyaɗe ta rasa adalci. Ana zargin wani mai kemis da yi wa wata yarinya a shekara tara fyaɗe a lokacin da take zazzabi aka kai ta a duba ta. Al'amarin da ya sanadin mutuwarta abin da ya sa gwamnati ta ce ba za ta zuba ido maganar ta tafi a haka ba. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaharaddin Lawan ya aiko mana amma dai ina son in sanar da ku cewa labari ne da ka iya tayar da hankali. cikin wata sanarwa da kwamishiniyar ma'aikatar kula da harkokin mata da ƙananan yara hajiya aisha lawan saji ta fitar ta ce dole ne su wuce gaba a yi adalci ga wannan yar karamar yarinya da ta rasa ranta saboda ɗabi'ar da wannan mutum ya nuna mahaifin yarinyar sadiq badamasi ya shaida min cewa lamarin ya auku ne lokacin da ya kai 'ya'yansa uku mata biyu namiji guda kemis a duba su saboda suna zazzabi a unguwar jaba a birnin kano da ya musu magani ya duba su ya ba su magani sai ce guda biyu a masa allura da magani bayan an ba su allura da magani ya ce ɗayar za a mata sa mata drink ma'ana za a sa mata ruwa kenan bayan na koma sai na zo na tarar da yarinyar an ƙara mata ruwar abin da yake faɗa kenan so da riga ta a hannu ya aje ta a gefen benci so sai na ce ya jikin ta ce da sauki sai na tana ce ma abba ciwo nan kugu na cinya ta da cinya ta ko ina yana ciwo na ce to me Allah ya sauke muka kawo ta gida kafin wani lokaci kuma sai ta sake cewa na fito daga gida bayan na dan fitowa cewa minti kaɗan kawai sai uwar ta kira ni sai ta ce yarinyar nan tana zubar da bleeding sosai tana zubar da jini sosai so suna zuwa sai na kira shi manirin mai kemis din nan jaba sai ya ce in maza maza kawo masa ita bayan na kawo masa ita sai ya ce maza maza ya rubuta mana sakainin muka je sakainin nan karamin hospital private sadiq badamasi ya ce sun tafi zuwa wurin sakainin din sai ya ji bai gamsu ba don haka ya tafi asibitin gwamnati na kai ta asibitin murtala Muhammad da na kai ta emergency suka duba marmaza maza ba su aka sa polis a ciki na roƙi allah na suka duba suka tabbatar da cewa wannan rape ne suka mata kuma gaba da baya abu mu nan ne wanda yake ya kazanta sosai ta yadda an daga yarinya kana hango kayan cikin yarinya ta tubura ta in an mata gofo kenan in an juya ta mata gaban ta duk ya barke ya haɗe so na tashi daga kan gadon bayan an ja kawai sai aka kira ta waya sai yarinya na Allah ya mata rasuwa kuma ko da aka bibi wannan lamari sai aka fahimci cewa mai kemis ɗin da ya duba ta ake zargi da auka mata inda aka kama shi kuma tuni aka gurfanar da shi a gaban kotu barista badamasi suleiman gandu shine lauyan iyayen marigayiyar aka bincike shi aka gurfanar da shi kuma a kotu kuma an karanta mishi tuhuma guda biyu ta farko fyaɗe tuhuma ta biyu kisan kai ya musa kuma tuni kotu ta aika shi gidan gyaran hali ta sa ranar talatin ga watan tara domin ci gaba da saurari matsalar fyaɗen ta jima tana ciwo al'umma to a ƙwarya a najeriya kuma fyaɗen bai tsaya akan manya ba ko 'yan mata galibi a wannan zamani an fi cin zarafin ƙananan yara da jarirai kuma da dama ba sa fitowa su sanar da hukumomi saboda tsoron tsangwama abinda ake ganin yin hakan kuskure ne wasu dai yana ganin rashin hukunta waɗanda aka samu da laifin fyaɗen ne yake sanya al'amarin ƙara ta'azzara yayin da a gefe guda kuma akwai masu kiraye-kirayen da a tsaurara dokokin hukunta waɗanda aka samu da laifi saharaddin lawan bbc hausa daga kano a najeriya Hukumar kula da yanayi ta Najeriya NIMET ta yi gargaɗin samun ambaliya a wasu jihohin ƙasar sakamakon mamakon ruwan sama da za a samu kwanan nan. Hukumar ta ce jihohin da suka hada da Kano da Katsina da Zamfara da Jigawa da Kebbi da Kaduna da kuma jihar Adamawa na cikin barazana don haka ne ta kira ga mahukuntar jihar da su ɗauki matakan kare al'ummominsu. Tunda dama ambaliyar ta fara barna a wasu jihohin Najeriya inda aka samu asarar rayuka da ta dukiyoyi. dangane da wannan batu ne na tattauna da alhaji bashir idris garga darakta a hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya, nema wanda ya fara da yin bayani kan gargaɗin na naimet eh, kwarai wannan hukumar da ke da yanayi sun yi hasashen za a yi ruwan sama ba gaggautawa kwanaki uku da ke gaba inda kuma suka nuna jihohi kamar su kabi adamawa taraba sokoto kano katsina zamfara jigawa da kuma kaduna suna cikin hatsari kwarai da gaske a cikin wani irin hadari kenan jihohin nan suke eh saboda wannan ruwa da za a yi ba kakkautawa zai sanya magudanan ruwa da dama ba a cika damuwa da yashi shi ba za su ciki inda daga bisani ruwan nan zai malala har ya je yi barna to kin ga ya kamata a ɗau mataki kwarai da gaske don wannan sanarwa da suka bayar bisa sashen da suka yi ya kamata hukumomi da ke waɗannan jihohin tare da mu mu haɗa kai a ga an ɗau matakai ya zama wannan ambaliyan bai yi barna fiye da yadda ake zato ba. Kamar waɗanne matakai kuke ganin za ku ɗauka idan ganin hakan ba ta faru ba? E, kin ga akwai wasu matakai da ake ɗauka na gaugawa wanda ya kamata waɗannan jihohi da na lissafa da ɗauka. Don san masu ba da ɗauki na farko su ne mutanen da ke inda wannan ibtila'i kan faru. to kin ga akwai matakai irin su a samo buhari a cika da yashi sai a yi kandagarki a canza wa ruwan akada inda ba zai shiga yi barna ba bayan haka inda ma ba a yashi magudanan ruwan nan ba a yashi sannan kuma a talabi ayan abinci saboda ba a san yadda barnan nan zai kasance ba sannan kuma har ilau a dage a sanar da 'yan uwa da abokan arziki cewa ga sanarwar da aka bayar kuma ya kamata a ɗau matakai sannan kuma a ɗau matakai na cewa zuwa tudu inda ruwan nan ba zai yi mummunan barna ba Alhaji Bashir Idris Garga, darakta a hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema. To yanzu karfe bakwai ne saura kwata agogon Najeriya da Nijar shida saura kwata agogon GMT da Ghana. Rabi'atu kabarin ka ciki gabatar maku da shirin daga nan sashen Hausa na BBC za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. To nan gaba a cikin shirin zamu je Ghana muna kuma ta da labarin wasanni. a jamhuriyar Nijar ana sa ran fara jigilar man da kasar take fitarwa ta bututun mai daga Benin bayan da aka dakatar da hakan a cikin watan Mayu. Lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen. Kafar watsa labaran Benin ta ruwaito cewa jirgin da zai yi dakon man ya isa Kwatano. Ga rahoton da maila Isufu ta haɗa mana. rahoton na baya-bayan nan ya labarta isa jirgin dakon man na orm na kasar liberia kwanaki biyu da suka gabata a yankin gabar ruwan kwatano daga inda zai dauki danyen mai ganga miliyan ɗaya zuwa kasuwannin duniya kusan daidai da lokacin lodin farko da benin ta bada izinin a fara a ranar 19 ga watan mayun da ta gabata manazarta na kallon wannan ci gaba a matsayin wani mataki na daidaita hulɗar diflomasiya tsakanin kasashen biyu wadda ta yi tsami a watannin baya-bayan nan a wani yanayi na tashe-tashen hankula kan neman sake buɗe kan iyakokin ƙasashen biyu matakin da ƙasar benin ta ɗauka na hana fitar da manna nijar a watan mayu da ake yi wa kallon wata ramuwar gayya ga nijar ɗin da ta ki sake buɗe iyakarta ya haifar da takaddamar diflomasiyya tsakanin ƙasashen sai dai 'yan ƙasar ta Nijar sun bayyana jin daɗin su kan yadda ƙasashen biyu suka sasanta don ci gaba da fitar da man fetur Mun ji daɗi cikin zuciyoyinmu saboda yau arziki na ƙasa ne gare mu kuma man fetur na cikin na farko kenan a yau in an amince a hidda wannan ɗanyen mai ƙaro mu ce 'yan ƙasa yau mun sai da manmu da kanmu mun samu kuɗi da za ya bunƙasa al'amarin ƙasashenmu duka wannan yana cikin abin da za a samu cikin mai. Wannan abu ne wanda za mu ce ya yi kyau kuma Allah ya sa masu ganewa su gane. Tunda an samu abin komi ya ta daidai wannan sai mu yi farin ciki mu ce Allah ya ƙara haɗa kan ƙasashen Afirka. A yi taka tsantsan ba sai an fara ba kuma daga baya wata matsala ta ƙara kunno kai kuma a ƙara riya wannan abin bai da muhimmanci kuma a hito a faɗa ma 'yan ƙasa gaskiya al'amarin ga inda aka tsaya ga inda aka kwana kuma ga inda za a tashi. A farkon watan Mayu ne dangantakar ta yi da yin tsami bayan kama wasu 'yan kasar ta Nijar biyar ma'aikatan kamfanin wafko kamfanin ƙasar Sin da ke gudanar da aikin bututun man Nijar da Benin a kasar ta Benin saboda kama su da laifin shiga tashar jirgin ruwan ba kan ka'ida ba. Zuwan jakadun Nijar da suka gana da shugaban ƙasar Benin Patrice Talon a watan da ya gabata an taɓo batun bututun mai kafin a dawo da lodin ɗanyen man a Nijar daga kasar ta Benin benin an yi wani aiki a cikin wannan tsari na daidaita alakar kasashen biyu har yanzu dai ana ci gaba da tsammanin bude iyakar ta bangaren nijar da al'ummar benin da nijar kin gabaki ɗaya ke jira allah ya sa kuma sauran abubuwan da muke tunani na iyakokin mu a ce an samu kuma yadda aka bude wannan mai ya huce a ce kuma iyakoki an bude su saboda a samu abubuwa su zo da sauki saboda da mu da bene kowa ya dan shiga matsaloli bene yan uwanmu ne in ka diba yau a Niger yan Benin nawa ne suke harakoki na nawa ba su kilguwa yan Niger nawa ke can Benin ba su kilguwa kenan mun zama ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya mine ne mu da Benin za mu samu matsala bai ma so ba wannan kenan kiyayewa za a yi shi shugaban ƙasar Benin ya kiyaye mu kuma namu su ma su daure da su bashi dan harkokin sai su tare amma in ba haka ba kullum za a samu matsala dangantaka tsakanin kasashen biyu ta tabarbare ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa hambararren shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum a watan Yulin shekarar 2023. Rahoton da Cima Ila Isufu ta hada mana kenan. To a Najeriya an sake samun dogayen layuka a gidajen man fetur na Legas sakamakon karancin man fetur din Ana sayar da man ne kan naira 800 zuwa 1000 sama da farashin da hukumomin kasar suka amince. wasu mazauna birnin Legas din sun nuna rashin jin daɗin su. Wasu daga cikin mazauna birnin Legas sun bayyana rashin jin daɗin su game da karancin man fetur. Kaf Lagos dai gidajen mai ba inda za ka je ka samu mai. In ma ka samu gidan man a layin da yake gidan mai babu hanya da motoci za su wuce. Amma kuma za ka ga mai available a wajen 'yan bumburutu. Tambaya anan shine daga ina suke samun wannan man. yau akwai mai gobe babu. The problem is that I don't even have strength to go and begin to look for fuel. Matsalar ita ce ba ni ma da karfin zuwa na fara neman man fetur. Domin kuwa idan ka ga man fetur to farashinsa ya kai kusan naira ɗari takwas da talatin ko kuma naira ɗari takwas da ashirin kan lita. A yanzu kowa ya zura ido ina kallon halin da ƙasar take ciki. To sai ku biyo mu a cikin shirin hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. To yayin da ake shirin gudanar da zaben gama gari a kasar Ghana, kabilar Zabarmawa a kasar sun gudanar da taron shekara-shekara a unguwar Fadama da ke birnin Accra da neman haɗin kai da zaman lafiya musamman lokacin da ake tunkarar zaben. Ɗaruruwan shekaru tun kafin kafa a kasar Ghana Zabarmawa suka shiga kasar. Sai dai har yanzu sun ce suna fuskantar kalubale na nuna wariya da bambanci ko da yake sun ce matsalar ta ragu. Ga dai rahoton da wakilin mu Adam ya aiko mana daga Accra. Wannan dai shi ne karo na biyu da kabilar zabarmawan Ghana suka gudanar da irin wannan taro na shekara-shekara don neman haɗin kai da kwanciyar hankali. Kuma Alhaji Abubakar Adamu Sadiq Tankunuhu, sarkin zabarmawan Gabas shi ne wanda ya gabatar da jawabin buɗe taron. A cikin kowane shekara mu musa mun ga taro muna sada zumunci muna gane kawunanmu muna ta yadda al'amarunanmu. Hususan shanin batun neman ilimi na mata saboda shi manufan shine wato zabar mawa duk gane duka mu hada kanmu mu san abin da damu sa mu gaba na wurin neman ilimin yara muke duban kan da damu yi mu taimaka ma yaran zuwa neman ilimi da ya batun kasuwanci cikin ganin ga in an ka cire zubarmawa bai cika ba duk da yake kabilar zubarmawa sun shigo kasar Ghana ne ɗaruruwan shekaru da suka gabata amma har yanzu suna fuskantar wariya da bambanci ko da yake jajircewa a wurin neman ilimi ya kawo sauƙin lamarin in ji mai masaukin baki Alhaji Musa Yahaya Yandu sarkin zabarmawan Accra ko ba mu yi taron ba ko abin da ke damu shine in ka duba ka je cikin history ghana 16th century 17th century wanda ke cewa ba zabar me yana kasan ga amma hawa yau babu wanda ake cewa ba ko shi zabar me to an an haifi babanka ko kuwa an haifi kakanka kai yau aka zo aka haife ka shi aka ce kai ba na kasa ba ne to Allah na aka sa ka to amma ba za ci ma wannan guri ba shi an shi an samu haɗin kai wani lokaci da ya wuce in ka ta yi university inda ka ce kai ba zabar mene cajin ka da dola yau in ka je hospital in ka je kai ba zabar mene sha ce maka kamar kai ba mutumin dan kasa bane sha cajin ka da dola yau cikin ikon Allah cikin taruwa haka Allah ya sa ya ya wuce abin da nake da shi da dan ce ma mutane na zabar ma da muso juna sannan zabe ke zuwa shekarar nan kai da kasan baka da takadan zabe kaka je nan kai da kake da shi kuma da ka je ka jefa naka kuriya sai ka komo taron dai ya samu halartar sarakai na kabilu daban-daban da sauran al'umma ga kuma ra'ayoyin wasu kan yadda taron ya gudana sunana alhaji ahmadu musa manga sarkin zamfarawa na great accra ghana gaba daya wannan wasan zabar mawa da aka yi na haɗin kai ne duk kowane iri kabila masha Allah sarakuna ne an haɗu ba zabar mai buzu ne kowane ne duka Allah haɗin kai ne alhamdulillah yi shekarar ga mun gode mu Allah taro ya yi taro kuma ubangiji Allah ya kai kowa su don a fito eastern region western region sunana fati abdullahi sakon da dan ba zabar ma wannan mun gode da muka zama zabarmawa muna son juna kuma taron da muka yi kuma allah sa mu taru kuma allah ba mu dogon rai wanda suka zo bayan mu kuma mun gode musu Fati Abdullahi kenan lokacin taron zabar mawan Ghana na shekara-shekara a cikin rahoton Fahad Adam. To yanzu kuma ga wannan sanarwar.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 ana hasashen cewar kungiyoyin premier league na sun dauka dan wasan wanda ya buga karawa sha biyar a gabaki ɗayan kakar bara inda barcelona ta ta biya teburi lesser city da tottenham sun tashi kunnen doki daya da daya a kimfawa a jiya ƙarshen wasan makon farko a premier league sai karshen makon nan za a fada karawar sati na biyu bayan da manchester united da liverpool da arsenal da brighton da aston villa da Newcastle. city kowace tara maki uku uku a kara farko a bana dai Lesta ta sanar da daukar oliver skip daga tottenham kan yarjejeniyar kaka biyar mai shekara 23 ya buga a da bakwai a premier league a tottenham har da ɗaya da ya yi a kakar da ta wuce Lesta ta ce za ta fara amfani da haɗan ƙwallon rana asabar a wasan mako na biyu a premier league da za ta je gidan fulham a craven cottage chelsea ta kulle yarjejeniyar da atletico madrid inda ta ɗauki yawo felix ta kuma za ta bayar da kono galaga dan wasan tawagar portugal mai shekara 24 zai sake koma stamford bridge kan yarjejeniyar kaka biyar bayan wasan aro da ya mata 2023 felix ne na sha biyu da chelsea ta dauka a bana tana kuma fatan zuwa peter simen kafin 30 ga watan nan da za a rufe kasuwar cinikin yan kwallo ta turai daga karshe mike tyson ya ce a shirye yake tsaf domin dambatawa a damban boxing da jack paul ranar 15 ga watan nuwamba tun farko an tsara yin wasa ranar shirin ga watan yuli sai dai tasan ya kamu da rashin lafiya dalilin da ya sa aka rage damban rabon da san mai shekara 53 ya damban boxing a matakin kwararren dan wasa tun 2005 shi kuwa paul mai shekara 27 ya ci wasa goma da rashin nasara dai a yanzu haka To a gaishe da Muhammad Abdu da labarin wasanni a takaice sai ku biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin. sauraron labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa tashar mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku, idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa labaran duniya a duk inda kuke. To madalla masu sauraron mu za ku iya zuwa shafin namu na bbchausa.com don karanta labaran da muka wallafa maku. akwai labarin um, yan sandan najeriya na zargin shugaban nlc da tallafawa ta'addanci akwai kuma labarin wani mutum da ya shekara talatin yana kwana a ƙarƙashin gada a jihar Legas. Iko arziki ta abubuwan da suka sa ya rima mai jiran gadon Saudiya Muhammad bin Salman ya gawurta kenan. Babban labarin da ke shafin namu na cewa gwamnatin Kano za ta ɗauki mataki kan wanda ya yi wa 'yar shekara tara mara lafiya fyaɗe. To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin sai dai kada ku manta za ku iya sake sauraron shirin a shafin namu na bbc Hausa.com. a madadin Raliya Zubairu wadda ta haɗa shirin da Ahmed Wakili wanda ya haɗa mana sauti suna na Rabi'atu Kabarrinka nake cewa sai da hantsi.